a dai wannan lokaci da muke gabatar da daura a cikin littattafan al'ibada da kuma abadu ala shubhan aw ala shubhan bi anna al-qur'an al-karim fihi akhbar nahwiyya akhbar lughawiyya kuma insha Allah yau za mu fara da littafin abadu ala shubhan bi anna al-qur'an al-karim fihi jiya mun gama yin fuskoki da suke rabi akan ita wannan shubha da guda goma sha uku da malam ya kawo yau insha Allah za mu tashi matashiyar magana da malam ke amsilatun min mazu'ina annabi da asabun kawiyya misalai na abin da aka riya cewa akwai kurakuran nahu a cikinsu da suka zuwa qur'ani سنذكر في هذا الموضع مثالين مما زعموا أن فيها أخبار الحمد زعم أبتي مثالين لا يعنى cikin abin da suka yi cewa akwai kurakuran nawa wa baqiyatul amsila ta ta'ti fi manshuratin atiya insha Allah sauran kurakuran da suka fada da rabi a kansu za su zo a makalu da za a buga a nan gaba al misali na farko قول الله تعالى فلن ألم تخبرك إن هذان لساحران بقراءة تشديد تشديد النون فلن ألا إن هذان لساحران إن كانت نون دين أمة الشدة وجه الإشكال توقع تذكر تذكر ميرودة يقولون سكتي معلوم أن المشددة في لغة العرب تنصب المبتدا وترفع الخبر فلن أبني عرك العربي إن تنعي مبتدا فتح تنعي وخبر رفع وعليه تعد تولى القاعدة فهذان بعدها اسم إن كلمة هذان لذو تشذبان إن سنة إن بالنسبة kalmuftarar da haka abin da ya fi kamata an ya kuna mansuban da ya yi sai masa nasba da ya inna hazai maimakon inna hazani wannan almuftabe abin da ya shafi nawa abin da zai yi fahimta an gani sai ce aljawabu an iska to ga an sa kan wannan iskaliya din من المعروف في كتب اللغة والنحو أن المثنى فيه لغتان مشهورتان بين العرب سننا بني على تتفل لغة نحو شاشي المثنى عيار العرباوة إن دو لغة قدا بيو شهربو الأولى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا حال المثنى نفرقها وجل العرباوة شيني أنا يمس رفع الألف ana yi masa nasba da jarra da ya wa hadu lokacin mashhura bain al wannan ita ce shine abin da ya fi shahara a wajen laraba kamar ta ce inna ka ce hazai an gani wasaniya hali na biyu قصر المثنى a الألف da جميع أحواله في الرفع والنصب a bar alif a inda أدوك a dukkanin halayen. a rufa ne a nasba ne a jarra ne za a bar alif din wani ya lokacin kaba'ilu kasiratin min al'arab wannan kuma shi ne logar da yawa daga cikin ƙabilun larabawa daga cikin su akwai kinana wa bani haris bin ka'ab wa bani al wa bani hujayn wa butun min rabi'a wa bakar bin wa'il wa zaid wa wa wa khat'am wa hamdan wa azara wa ghayri duk waɗannan ƙabilun na larabawa su haka suke za a bar alif a nasu abin nan a musanna ya zo ainihin wato eh, ya zo a mahallin rafa ne ya zo a mahallin fata ne ya zo a mahallin kikira ne dole kawai za a bar shi alif inda yake an gane انظر شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك مالك يسير كذوبة دان سامن قارن بياني شرح ابن عقيل دي أكن ألفية بن مالك بالحاشية can كسا الجزء الأول صفحة 59 الجزء نفرق شافي نام سنة ترى وقد جاءت هذه الآية على هذه اللغة تولى آية تاظن أكون أن اللغة مقصورة على الألف مع أنها في موضع نصب أن بس ألف أنت تعرف تاظن عند دائمة النصب عن قليل ومعلوم أن القرآن الكريم لم ينزل فقط بأكمله على لسان قريش كما سننا أبني qur'ani ba gaba ɗayansa ne sauka da yaren na quraisha ba bal fi mawadihu min lughati qaba'il al-ukhra min a cikin qur'ani akwai wadansu wurare wanda aka bar sauran yaren larabci ko kabilan larabawa aka yi amfani da kalmominsu wa ba ba'd shawahid ala hadhihi al-lugha ga shaida daga larabawa a waƙe-waƙen su akan wannan lugha din cewa ana barin musanna ya zo marfu'i ko ya zo mansubi ko ya zo majruri anan akan alif qala uhayha bin al-jallah tufiya am 130 qabla al-hijra uhayha dan al-jallah ya mutu shekara ta 130 gabanin hijira gabanin gabanin zuwa musulunci an gane yace وقد hisnan للحدثان حسنا لو أن المرأة تنفعه العقول yace laqad a'adatu lil hadathani lamun nan ai jaba ce lam wannan ta jaba ce to ai da sai ce lil hadathani ko amma sai ce lil hadathani وقد أعددت للحدثان حسنا لو أن المرأة تنفعه العقول إيه وأن da za su faru na tattala musu wani shamaki wata katanga mai ƙarfi yake amma fa da mutum hankalin sa yana amfana da zai ma zuwa shi ce zai ke ta an gane jama'a rusa a shahar al'arab safa 560 wannan ya a cikin jama'a rusa a shahar al'arab shafi na 520 shi wahaiha dan aljallah dan al dan al-ausi abu amr mawaki ne daga cikin manyan mawakan jahiliya min du'atil arab wa shuja'anihim ina daga cikin masu kaifin hankali da wayo na laraba kuma yana cikin ainihin uh, su ya mutu a shekara ta 130 gabanin hijira wanda ya yi daidai da shekara 197 ainihin wato ta miladiya ya kawo na cikin al'agani da al'amsar da al'alam na imam al zarafuli a shahi ga mahallu shaida ciki al-hadasan musanna lafazin alhadasan musanna ne wa huna majrur kuma nan ya kamata ya zama majrur ne ko kuma majrur ne walakin abqahu ala al-alif ala al qasr sai dai ya bashi akan alif sa a bisa wannan lugata al-qasr a bar alif a musanna a matsayin alif kana canza masa gini الثاني مثالي الذي يقول عن ابن معدي كريم الزبيدي yake a'adattu lil hadathani sabiqatan wa alanda yake yake ka shahid kamar wancan ash wanda ya gabata nan shi ma al-hadathani sabiqatan a'adattu lil hadathani sabiqatan shi nan da yake sabiqatan shine can da yake hisnan an gane ashe ustadin abin da yake an kyautata inganci shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam asbiqul wudu ku kyautata alwala ku inganta ta sai ce wa addan alanda wa wani rakumi ne an rakumi ne wanda idan yana tafiya kamar ya fadin shi bai bukatar su wani yaji shi kuma baya tsoron wani ya masa takaka hanya an zora masa kaya zai mutum ya zo ce ma zai kusance shi an gane wannan ya zo cikin al'amuwa mahasinul ash'ar shafi na goma تركينا شاملة مرتبة شاملة الثاني مثالي لأكو قوله هوبر الحارثي هوبر في يتي تزوج تزوج منا بين أذناه طعنة دعوا إلى هذه التراب عظيم ما في شاك شنو أذناه أذناه مصنن مصنن مجرور وورد بالالف على لغة القصر فيما يتي uzunahu ta ga ya bashi ali a kan ali ta zawwada minna bayna uzunahu ba'anatan da'atu ila hadin turabi afim wato ya zo barbara ya koma da ciki shine ma'anan magana da baiti din ta zawwada minna bayna uzunahu ba'anatan da'atu ila hadin turabi afim ya zo barbara ya koma da ciki haka za ka ce ta zo wadda minna bai da wasu wa ba'anatan ya yi guzirin suka wani suka da aka yi masa da wani mashi tsakanin kunnuwansa an gane da hannu ila hadin bi a kimu abin da ya kai wafka bai samu ba sai fada ka an gane kamar ka kai wa duka ba ka samu abu ka fadi to shine abin nan amma dai ma'anan baitin a takaice ya zo barbara ya koma da shi ya zo neman wani abu sai koma da wani abu da arabi mahalli shahid na hudu kala abun najam abun najam ya ce waha li salma summa waha waha ya laita aina da na ha wa mawdu'un khalqalin yarni jilaha bi zamanin yarda biha abaha inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majlis ga aina waɗannan kalmomi guda uku da yake ainaha yace ya laita ainaha da wa faha an gani to lafazin ainaha musanna ne yace wa mawdi'ul khalkhali ha rijlaha rijl jam'i ha jam'i ne na rijil kafa yace gayata ha gayata ha shi ma musanna ne كلها مثنى عيناها منصوب بليت ليتني يا ليت عيناها لنا وفاها a nan ليت فهي تعمل عمل irin أنا تاي أيكي إن ورجلاها مجرور بمن lafazin rigilaha shi kuma majurur ne da min harfi ne na jarra min ko wa gayata mansubun da annahu maf'ulun bihi gayata din mansub ne وما هذا وردت بالالف على لغه القصر اما duk da haka sun zo da min alif akan lugar kasar saboda amma ka'ida waccan da kowa ya sani ai ana yi wa musanna nasba da jarra da yani ko inna hazaini ba haka suke so a ce ba to wannan din to larabawa sukan ce inna hazani an gane kamar yadda gashi anan fil majidi gayataha ne muka yace gayataiha ko can da yace min rijlaiha ne muka yace min rijlaiha yace min ha, ibar alif an gane ku waha bi salma summa waha waha ya laita ayna halana wa faha eh, wannan ina yin eh, kamar eh, abin nan sulu an gane ga ita sulma wata mace ina cewa bone ko rauni ga sulma sannan rauni da rauni a kanta ina ma dai a ce mun samu idanunta da bakinta da kuma wurin kafafunta wajen sa munduwa daga kafafunta bisamanin yarwa da yi a baha da abin da mun ba babanta kudin zai yi sai sai mana da ita ita lallai mahaifinta da baban mahaifinta eh? kad balaga fil gayata sun kai koluwa wajen daraja an gani to kaga anan dai ma'alu shayi ga shi ne yace aina ha gayata ha duk musanna ne kuma ya basu akan me akan nasba abin na akan alif tare da cewa ya kamata ya kawo su akan ya a wancan wancan abu da shi aka fi sani alhamis misali na biyar wa sabata anhum annahum yaqulun ya tabbata daga laraba suna ta kasartu yadahu wa rakibtu alahu fa hadhihi shawahid تثبت أن كسر المثنى على الآلف لغة قديمة مشهورة كسرت يداه أي با يده بنيه كسرت alahu. Kuma na hau saman نهو an gane أنغانيه kamar ka ce ka ya kada shi ya danne shi misali to wannan duk ina nuna dai shaida ce a maganganun larabawa cewa loga ce kadima kuma shahararriya suna barin musanna akan alif min qabli nuzul alqur'ani karim tun ma gabanin qur'ani ya sauka saboda haka idan qur'ani ya zo ya bashi ba illa bane ba wani abu ne da za ka mashi wa bi hadha tantahi shubhatu min asasiha to da wannan mun ji da wannan shubhar duniya ce da yake ta zama ta tashi ba ta da wani abin nan wa hadha al-i'rab al-aya huwa alladhi qawwahu an-nuhas wannan i'rabun a kalma a wannan kalmomi a wannan aya shine abin da imamu an-nuhas wa abu zaid al-ansari wa abu al-khattab al-akhfash wal kitai wal farra wa abu ubayda wa abu al-khattab shine abin da suka karfafa kullum qalu hadha ala lugati min lughati al-arab suka ce wannan yazo ne akan wani yare daga yaren larabawa وأما ما يذكره بعض النحات من الوجوه الأخرى فهي ضعيفة لا تسلم من انتقاد أما أبدا ودن سكي فلا نما لما نهو أكن وسفسكو يوى دبا ba. to duk masu rauni ne da ana iya suna iya haduwa da kalubale an gane al-misalu misali da ke kawo فلم ألا علمي لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما sai dai arrasu kuna fil ilmi wanda suke tabbatattu a cikin ilimi minhum daga cikin su alil kitabi wal mu'minuna da masu yin imani daga wannan al'umma yu'minuna bima unzila ilayka suna yin imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar gabanin ka wal muqimina as-salah da masu tsaya da sallah wal mu'tuna zakata da masu bayar da zakka wal da billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar lahira أولئك ما سيروا وأن الصفة سنعطيهم أجرا عظيما ذا باص لا دام يجمع سورة سورة النساء تدليل آية في وجه الإشكال قاع عند إشكالية كبيرة قوله هو المقيمين الصلاة ليس المقيمين الصلاة جاء على النصب وأن أنكوت عكا نصبا كو فهو العيدن المذكر الثاني أنا نصبا ده جرس أنا يلي جميل جميع الشيمة ko jaminsa da musannansa ana yi da biliyani a luga mashhura a gane to da ranar nasabi ma'an al-muftarraf an takuna ala rafi tare da abin da yake fi kamata ya zo da rufa لأنها معروفة على مرفوع سوى الأنكر أن دورا تمي أكم مرفوع لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والأساس والمقيمون الصلاة ma sai aka ce wal muqimina sala wal dalilu ala hada dalilin ne yasa aka ce wannan annahu qala ba'da wal mu'minuna dan ba ya ce wal menene wal mu'minuna yu'minuna ma wa min qawlihim wal muqimina salata a can yace wal mu'minuna ko yu'minuna to da sai ce wal muqimuna salata wal mu'tuna zakat an gane hadhihi al aya wannan ayar ja'at ala usulul qat'i to yadda kuma ta zo ne akan usulul ajiye magana da daukar wata sabuwa a dalle wannan a ci gaba da wata wa huwa uslubun balagiyyun wa nahawiyyun wannan wani uslubi ne na balaga da nahwu yajibu fihi qat'u alaqati tabi'a wanda ana katse alaƙa da ke tsakanin abin da ya gabata da wanda ya biyo bayan misalin na'ati aw al'adab kamar na'at ko al'adab bima qablahu da abin da yake gabanin sa al-matbu' shine abin da ibiyo ko abin bi shine iradi wajen iradi وذلك لغرض البلاغي يحدث إلى إبراز صفة معينة أو تخصيصها وأن سبب وتم نفاة بلاغة وذاتنا نفهم فتر وتصفة sananniya ko keɓance da haka girma na saba ake so akwai karatun alkur'ani kara bar mutum ya je kawai idan ya iya larabci da shi qur'ani ya karanta kuma ya san waɗannan awuko na cikin alkur'ani ya je ne hikima su me yasa aka ce a tsaya wuri kaza kar a tsaya wuri kaza in an tsaya wuri kaza me yasa aka tsaya in aka wuce me yasa aka wuce a ce ga da ka tsaya da ka wuce ga da ka wuce da ka tsaya duk me yasa ka san waɗannan asirar din ba wani abu ne saboda wannan iskaliya din da ta kan faru wani zai da lauke ka an gane ومعروف أن كلام arab مبني ala al-ikhtisar أبني من شاء الله ربا an gina shi akan takaitawa فإنهم يحذفون الفعل هنا شافي فيه أو الجملة كو جملة إذا دل عليها أدنى دليل إن دي أنسى دليل قومي كان كانت سدليل زوا دليلها وليس كلغات العجم التي يغلب عليها التمطير والتكرار باكمر يارن yaren baubayi ba ne wanda ba larabawa ba wanda a tamfi faɗan abubuwa masu ja sai an ja da yawa har a yi bayani wata kirar فتدبير في هذه الآية أبن ذا قدر عنا أولا آية أعني المقيمين الصلاة أغاني لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر أغاني توسوه وذلا أعني المقيمين الصلاة أم فهمت نعم. ذاك سيقول أعني من يتشو المقيمين الصلاة أغاني to kaga yanzu usulubi ya canza kenan qala sibawi imam sibawi da yazo yana magana akan wannan da yace wal muqimina salati sai ce nusiba ala al madini an yi masa fataha ne saboda yabo fa takdiru wa ani al muqimina salah abinda nake nufi ina nufin masu wannan sifa sune masu tsaye da sallah qala hadha babu ma yantasibu ala ta'zim yace wannan babi ne da ake gina shi akan girmamawa fahon wajihun badi'un latif wannan wata fuska ce mai ban kayi amma ba kuwa yake gane ta bai shine latif baliya wanda kuma ya kai matuka wajen fasaha da ta'zimun lil muslimin as-salah akwai girmamawa ga masu da sallah wa hadha al-uslub mashhurun fil qur'an wannan uslubin shahararre ne a qur'ani wa fi kalam al-arab da maganganun larabawa wa fil qur'ani ka qawli fa fil qur'ani ka qawlihi ya zuwa cikin Qur'ani kamar fada Allah da ce wa mar'atu hammalatal hatab wa mar'atuhu sai ce hammalata ne ko hammalatul ko kaga sai hammalatal hatab wa mar'atu a'ni hammalatal hatab kaga tafsir ne wannan yanzu an kebe an ba ta wata zuba ta musamman kaga ita ba yaban da aka yi ba an gane amma kuma ko wata kira alhamdulillah wa mura'atu hammalatul hatab an gane wa warada minhu fi kathir min kalam al-arab wa kuma yau irin wannan din ya zo da yawa a cikin maganganun laraba da wage-wagen su wa min zalika kamar fadar daga cikin wannan akwai wa kullu qaumin amra illa numairan amra الظائنين ولما يطعنوا أحدا والقائلون لمن دار مخليها وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر قاويها الظائنين يمكن الظائنون kaga da sai ce az-za'imuna ku az-za'imina fa innaha fa innaha fa innaha nasabaha wannan ita wannan kalma yayi mata nasba sai yanzu annan shi ma malam ya kawo wani wani abu kada mu irin na nan da nace barin nan da yace az-za'imina sai ce fa innaha nasabaha inna hadin wannan ina yake koma shi yake nufi ko kuwa kalma az-za'imina ha eh. ina nufa a shayi to mace ce mace ta yi watsar saboda haka fa ha ai ne na? ita kalmar yanzu da bene yana kuma kan na din da abin nan yana nufin mawaƙin da sai ce fa na saba? an gane wa haqqu hanta kuna marfu'a haƙƙin kalmar ne ta kasance marfu'a ta zama azzaliruna an gane بدليل قوله بعدها والقائلون لمن دار نخليها ولكن نصبها على القطعي سيدي يا متى نصبها على القطعي وكما قالت تاقاري ايش وكل قوم اعطاه امر مرشدهم قوة الامة سايدة ومرمي مصداعة الا نمير بند نمير اعطاء الامر قاويها سو فتتودا قسكنسو ان تبانا جسوسك ولا اسوك سيدي الظائنون ميوكم الظائنين الظائنون a sai ce azza'ili ne mafi azza'ilu ne azza'ili ne wa lamma yus'ilu ahada su ne waɗanda an kawo su ko sun zo saboda su raza da mutane amma ba wanda suka raza ko kuma wanda sun zo su tashi gaba ɗaya lafazin azza'ina tana da ma'anoni da yawa eh, akwai yan kasuwa garafka da suka tashi za su tashi akwai wanda ka ɗauki wani sirri ka bashi kace je kai a koyi ana ta shi za'i ko za'ina an fahimta ba a waɗanda sun zo saboda su fatattaki mutane amma da suka zo ba su komai ba an gane wal na liman darun nukhalliha da masu cewa gidan wa za mu bar wa gidan mu fita mu bar wannan gidan to dai wannan abu ne harshen larabci yana da yawa asani muhammad shahid da a irin wannan an shada abu ubaida abu ubaida ya yi wata waka yake la yab'adna qawmin ladina humu سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاجد الأزر كذا النازلين دافئت النازلون هم كما يدفئ والطيبون لا يبعد عند قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر mutanena waɗanda su ne guba ta abokan gaba kuma su ne cuta illa da takan kama raƙumi ta kai shi ƙasa ba su yi nisa annabi yuna bi kullum mu'tarakin duk inda aka ce za a yi yaƙi za ka same su ba sa tsoro ba sa kasa a gwiwa wa tayyibuna ma'afidul uzri wanda suna iya daure abin nan din wando mazajin wando za su suka daure abu ya dauka yayi daidai to kaga sai annazili na ja biya mansuba ya kawo mansuba ma anna hatta an ta kuna marfu'a tare da haƙƙin ta zama cin marfu'a ne bi dalilin qawlihi ba'da wa tayyibuna saboda ya ce tayyibuna bayan da sai ce annaziluna bi kulli mu'tarikin wa tayyibuna ma'aqid al-uzri an gane to amma saboda laraba suna da wannan abin nan din eh, kafa ko wata fuska ta balaga mai karfi ko keɓe wani abu dai kawo ta haka وقال آخر والمؤكد شماشي نحن بني ضبة أصحاب الجمل الشاهد قوله بني لنقول نحن بنو أنقاني جاء بها منصوبة يا قوة منصوبة مع أن حقها أن تكون مرفوعة تعرف شعب أنه كما تتزمته مرفوعة لأنها خبر صوت خبر منه walakin ja biha ala alqat'i sai dai ya kawo ne saboda ya kace wancan magana ya kama wata bi ma'ana nahnu a'ni bani dabba mu ina nufin bani dabba wa baqiyatu al-amthila sayati bayanuha fi manshuratin qadima bi iznillahi ta'ala to da wannan mun kawo karshen wannan wannan guda biyu da muka gani sai zama to ne fitila haske gare mu da duk abin da ya taso a haka za ka ringa kallon sa waɗannan wurare guda goma sha uku da suka iya faɗa iya abin da duk baya wuce irin waɗannan misala an gane wallahu ta'ala alam to da wannan mun kawo karshen wannan littafi insha Allah zuwa gobe za mu sanar ko eh, ok sai gibi ke to yayi eh, ka wani abin insha Allah zuwa gobe za mu sanar a group wannan littafi kuma za mu sanar gaba a madadin shi wannan da muka tsari Allah ya mana jagora da dora ma kan daidai da kan da musulmai wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad